الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب الحمد لله رحمه الله تعالى yana mana bayani akan cewa in dai kana son ka sami ilimi ne amfani ilimin da babu cece ku ce a ciki ko alaika bi aqwalis sahabati wat tabi'ina kai hukun da maganganun sahabbai kai ruko da maganganun tabi'ai shi kenan ka huta amma kuma ba girin girin ba ka zama kana da ilmin rijal domin tantance maganganun da suka tabbata daga sahabbai da kuma maganganun da suka tabbata daga tabi'ai domin ka san wace magana ce za ka yi riko da ita da ce kuma magana mai rauni wacce ba za ka yi riko da ita ba abin da malam yake cin ibn rajab malam ibn rajab yake nuna mana kenan shine sai ke ta kama ya raman kalla ilmuhu bi zalika kamar yadda wanda ilminsa ya taƙaita game da wannan la ya fi ƙubi mayowa an nabi salama zai kasance ba zai zama yana da amintuwa da abin da ake ruwaitowa daga manzon Allah sallallahu ba wala an salafi ko kuma abin da aka ruwaito daga magabata bi jahlihi bi sahihihi min tukilihi saboda ya jahilci Wace magana ce sahihiya ingantacciya wacce za a ansa wata magana ce kuma mara lafiya mai rauni wacce ba za a ansa to kaga idan mutum ya zama bai da ilmul jarhi wa ta'dil to kaga ya za sai ya zama ya fada cikin wannan in ya zo ya ce zai kafa hujja ba tare da ya san wannan ilimin ba sai a ganin sa, kuma ya rika yin ƙarya yana danganta magana zuwa ga waɗanda ba su ba idan kuma ya ce shi tun da bai da wannan ilimin ko da ka kaga ba zai rika magana ba to kaga kuma ya shiga cikin wani babi kuma na na jahilci kenan saboda ne maganin da shine mutum ya nemi ilimin aljahu wa ta'dil ya san ilimin musalul hadith sannan ya ɗaukan waɗannan maganganu na magabata da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne karantawa domin ya bambance wanne ne ingantacce wanne ne kuma ba ingantacce ba fa huwa li jahlihi shi saboda jahilcin sa ya juzu an ya kuna kulluhu batilan zai iya ganin cewa wannan da baki ɗayanta zai iya kasancewa ɓatacce ma ya ma'arifatihi bima yu'rafu bihi sahihu dalika wa muhu domin ya jahilci bai san abin da ake bambance ingantacciyar magana da kuma magana da take da rauni ba shi ga kawai shi a wajensa duk wannan magana ɓatacciya ce amma idan ya san ilimin da ake gane sahihiyar magana da kuma maganar ta zama ba'ifiya to haka ba zai faru da shi ba qala al-auza'i rahimahullah al-imam al-auza'i yace al-imam al-auza'i dai daga cikin akran ne na al-imam malik yana ɗaya daga cikin ashabul madahib لكن مذهبه من المذاهب المنقرضة لأنه لا تلاميذ له لا أصحاب له الإمام الأوزائي فايدة الماجري بكرن تبع شيء أقوال أنت سيدي قاميص شتاتا في كتب مختلفة Mutane su can an ce ya ce can aqwaluhu laysat majmu'atan fi diwani lam tujma aqwaluhu fi diwani ba tattara maganar sa a wuri ɗaya ba saboda bai da almajiri bi khilaf al-imam abi hanifa wal imam malik wal imam shafi wal imam ahmad ibn hanbali waɗannan su ne al-mazahib al-munqaliba yana cin mazhabobin sa cin mazhabobin da suka ɓata sai dai aqwal ɗinsa al'ilmu ma ja a bihi ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilimi shine abinda da sahabban annabi sama suka zo da shi amma kana ghaira dalika fa laysa bi ilmin abin da haka ba ilimi ne in ji al-imam al-auza'i wato nan yana nufin duk maganar da za a yi to a auna ta da maganar sahabban annabi sallama idan sai daidai da ita to shikenan ta zama ilimi idan aka samu magana ta saba maganganun wannan magana ba ilimi ba وكذا قال الإمام أحمد هكذا أكوي توشيما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ياتي وقال في التابعين أنت مخير الإمام أحمد يكتوى كان ذابي أمغنى التابعي يعني مخير في كتابته وتركه إن كان ما كربوت مغنى التابعي إن كان ما كربوت al'imamu ahmad an ruwaito wannan magana a dangare shi wato abin da al'imamu ahmad yake nufi maganganun tabi'ai ba su kai ƙarfin maganganun habbai ba wa kad kana zuhuri ya kubu dalika al'imam muhammad ibn shihab ibn muslim az-zuhuri ya kasance ya kubu dalika yana rubuta maganganun tabi'ai duk da cewa shi ma yana cikin tabi'ai ko ko min shigarin tabi'ina al'imamu zuhuri eh al'imamu zuhuri ba al-imam muhammad shahab al-imam ibn muslim muhammad ibn muslim ibn malamin al-imam malik yana rubuta maganganun tabi'ai wa khalafahu salih ibn kaysan amma salih ibn kaysan ya saba masa summa nadima ala a kadamu tabi'in amma daga bashi ma sai da ya dawo yana da ya sani bai dauki maganganun tabi'ai ba duka maganganun tabi'ai ba abin wurgarwa bane shi yasa na sha faɗa mana manya-manyan malamai guda biyu suna da falala wajen tara mana maganganun sahabbai a wuri ɗaya da maganganun sahabbai al-imam abdurrazzaq da kuma Al'imam imam ibn abi shayba rahimahumullahu ta'ala dukkanin suna da littattafai guda biyu suka sa musu suna al-musannaf al-musannaf na abdurrazzaq al-musannaf na ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba dukkanin su sun mana wannan aikin sun tattara maganganun sahabbai sun tattara maganganun tabi'ai abin da kake bukata a wajenka shine ka je ka buɗe wannan littafan nasu ka zama kana da ilimin musalul hadis ilimin الرجال علم الجغ والتعديل فذاك إيه أقوم بحسبي إسناد كتابك lokacin da ya kasance a haliyarka ta zama kasira ba za ka iya haka ba an yi maka aikin malamai sun yi wannan aiki. ana da ana ana da waɗannan littafan muhaqqaqai waɗanda ake tahqiqin su kamu mutumin da yake rayuwa a wannan zamanin namu ba yi da hujja idan ya zama jahili ina ganin idan mutum ya zama jahili a wannan zamanin namu wuta shi daban take idan akwai wutar jahilai a lahira to wutar jahilin wannan zamanin daban take to da ba ka da hujja ba ka da uzuri a wurin Allah a ajaraka Allah Allah ji ya yanki maka uzuri izinin da ake ba da Allah ba ga daman makinan ana da su ne mutum yake da shi da zai zauna ba zai karatu ba wace hujja yake da ita jahilci addinin Allah wa zamanina al da rajab al rahimahullahu ta'ala yana ɗaya daga cin abin nan yana cin al'ayanu samina ko yana cin al'ayanu samina yana ɗaya daga cin malaman da suka rayu a ƙarni na takwas الإمام بن رجب الحمد هنا كما الأيام الثامنة ما لم يسن النور أن سكر يؤب أرمي نسقص الإمام بن حجر الأسكلاني إلى ذلك في ديربو ساء قرص ديربو تاريه ما لم أن سكر أولا أرمي نسقص توشيني سيكي فوفي زماننا أزغل مكرمي نتقص يتعين كتابة كلام أئمة السلام يا زمكينة أريك أربو كما قلنا لما قبعتها al-muqtada bihim waɗanda ake koyi da su ila zamanin shafi'i har zuwa zamanin al-imam shafi'i wa ahmad da zamanin al-imam ahmad bin hanbal wa ishaq da zamanin al-imam ishaq bin abi ishaq bin rahawayhi da wa abi ubayd da kuma zamanin abu ubayd wal yakun al-insanu ala hadarin mimma hadatha ba'dahum mutum ya zama yana da takatsantsan game da abin da ya faru bayan su bayan waɗannan malaman an samu fitinu masu yawa an samu akiruna wanda suka shigar da bid'a a cikin addini kuma sannan suka ruɗe ilimin yunan saboda a lokacin ne aka samu aka samu tarjama domin al'asul abbasi zamanin banul abbas daga shekara ta 132 har zuwa shekara ta 656 wannan lokutan ya kasance wani lokaci ne da aka rikin da littafan mutanen yunan greek da mutanen rum aka tarjama su zuwa larabci sai ya zama guguɗi na aibi na falsafa da ilmul kalam da man'iki na mutanen yunan sai shiga cikin littafan addinin musulunci har ma wasu malamai a wannan lokacin suna ganin idan kai baka zama kada da ilimin mantiki ba ko ilimin falsafa kai ba malami bane wannan shine tasiri har yau kaga wanda wanda ba a ce mushi dokta ba ba malami bane in ba ce maka dokta ba abokance to kai ba malami bane shi ko dokta an ce maka dokta ana nufin doctor of philosophy wato kai masanin falsafa ne ka san falsafa to daga nan ne ka zama malami amma dai za a rubuta maka ɗan idan malam to an ta min asfalis a jami'a kai ba kowa ba ne mutanen gari a gari kai ma ba komai ba ne to duk wannan yana daga cikin wannan asarin wannan tarajim da aka rike yi na littattafan mutanen yunan zuwa larabci ya shiga kuma cikin littafan addinin musulunci to shi na imam na rajab alhamdulillah yake cewa ka shaidan ka yi taka tsantsan ka zama idan ka biyu duk abin da za ka karɓa ko za ka karanta daga waɗannan zamanin nukan har zuwa zamanin mu na yau to kuma karanta ka tsantsan game da abin da aka rubuta fa innahu hadatha ba'dahum hawadithu kathiratun domin abai baɗi masu yawa sun afku a waɗannan lokutan وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأمة وحدث من انتسب إلى متابعة السنة sannan kuma aka samu wasu sun tsira waɗanda suke danganta kansu zuwa ga sunna wal hadis da hadisi min zahiriya kamar yan zahiriya yan zahiriya kaga al-imam zahiri ai malamin hadisi ما لم هديسي نبي معنى الكلمة ما لم هديسي هو شيء شيء الإمام لحزم كاتن زمن بدأ الإمام من عبد البر مع الإمام الخطيب البغدادي هو وترى أن الإمام الذهبي يقع وقت سنسير وألام النبلاء في تاريخ ابن حزم ويسمع تفيع شيء دع الإمام من عبد البر دع الإمام من في سقف دونيا وكتاوى shi ke nan sha al'imamu na hazmin sai ya ce shi ce masa ya aba umar ya kira alkunyar ibn abdullah ya ce amma ra'aita waladan jamilan ya ce wani yaro kyakkyawa shi ke nan sai al'imamu na rajab sai al'imamu ibn abdullah sai ce wa ma ajira kama fil kamisi ya ce ai fuskar gani jikin ka. sai ce alam tadri anni zahiriyin wa annani ala ma bada hatta ya koma dalilun ce kai ka sun yi zahiri ne mu zahiri kawai nake kallo kan ni kullun zahiri kawai nake kallo hatta ya koma dalilun ala ma bada ni kullun abin da ya fito fili kawai nake gani ga idan mutum zai ce a nasu wasan addini shi kullum abin da ya fito fili kawai zai yi aiki da shi to zai halakar da mutane ina istin basu لعلمه الذين يستنبطونه منه. لعلمه الذين يستنبطونه منه. كل ما هنا تبديك بالحسن ظاهريا شيء وكذا ابن حزم هم أنا من حديثي أتشم بيتو تنسى هنا شوى أنائم أن كتب الحديث أنائم أنت أن كتب الحديث وما أتى فيها عن المصطفى من الدين كمسلم والبخاري اللذين هما شداء الدين في نقل وتحيين أولى بتعظيم وتمجيد ومحجة من كل قول أتى من رأي سحنوني هذا ما لمن حديثي ليش فما جد حكا أن سامو أبو بوا جيوا دا الإمام بن حزم رحمه الله تعالى يفعل أتشن المحلة بالأفكار ننسى دا أبن دا لتافنسى إحكام الأحكام في أصول الأحكام لتافنسى نا أصول الفكي يقاولا دا أبو بوا ني ظاهري نبدأني kuma zahiri saba ma al'umma ne sannan wasu abubuwan kwata-kwata ba ke kama da ilimi ba yanzu sai na sha buga mana wannan misalan guda biyu da malamai suke masa raddi a kai al-imam al-imam ibn daqiq al-eid a cikin ihsam al-ahkam sharh umdat al-ahkam yana masa raddi a hadisin jawa lagal kalbu abin nan kai la yabulanna ahadukum fi ma'i da'ir al-imam ibn hazm yace ya sha ai abin da annabi ke nufi sallallahu alaihi wasallam yana nufin kada ka je mu ba shi rakan kai bawali a cikin kogin nan amma idan ka yi afo ka je ka watsa to ba komai kaga ne na buƙatu da shari'a ai na buƙatu da shari'a ina manufar shari'a da manus la yabulanna ahadukum fil ma'i kai la yabulanna ahadukum mubashiratan amma idza bala fi kullin musabbahu fihi كالماء الذي لا يجري وهو دائم فليس بملو سنن الإمام ابن حزم أجمد أجمد الرضاءات المحرمة nonon da in yaro ya sha zai haramta mashi a ruwan nan matar ta zama mamarsa ba zai auri yarta ta zama iya shi ko wasa ba zai auri duk waɗanda suke da alaka da ita ba يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب sai alimamu na hajjimin ya ce wannan fa ana nufin ne sai idan ya kama nonon ya tsinka amma idan aka ci kumbula mishi a cikin bulumboti kullum ya sha bulumboti kamar uku cike kila ma ya kai rabin lita kullum ko lita ɗaya ma kullum sai ya sha lita ɗaya daga nonon wannan matar wannan bai zama ba zai iya auren sa tunda bai kama nonon kai tsaye ya sha ba dan Allah ainal fiki to kaga irin waɗannan abubuwan shine abin da Imam da Rajab yake buga misali da shi na zahiriya sannan kuma a wannan zamanin namu fa akwai azahiriyatul judud akwai azahiriyatul judud sababbin yan zahiriya wanda su kwata-kwata su kullum kawai suna bin harfiyatul nassi ba wansu da iskin istinbati ba zurfafa tunani ba zurfafa bincike shi istinbati a cikin eh, matsala ta addini sai abinda mutum ya gintace kaza ne to shi ne sai yake cewa wani hawihim da makamantan yan zahiriya wa huwa ashaddu mukhalafatan laha li shuzudihi an al-umma wannan shine fi tsananin sabawa da A ganganin magabata lishruzi ya anan umma saboda wannan mutum ya zama shazi ya zama ya zama bara ya zama a cikin al'umma an firadihi anhum sannan mutum ya ke banta shi kai da ta hannun ya famuhu da wata fahimta da shi kai ke da irin wannan fahimta yanzu wane ne zai goyi bayan ibnu hazmin a wannan ra'ayin nasa na wannan na waɗannan misalan guda biyu da na buga mana to idan ka ɗauke littafin almuhalla bil asar haka za ka ta ganin su littafi ne juzi'i goma sha ɗaya juzi'i goma sha ɗaya mas'aloli ne mas'ala mas'ala kowace ya mata nan ba dubban mas'aloli ne dubbai ba ba ba ɗari ruwa ba dubban mas'aloli kowace mas'ala da nan ba ta almasala sai ta mata nan ba to in kana karanta al-muhalla bil asar haka zaka ga waɗannan abubuwan haka haka in ya gama kashe kyau al-imam na hazmi in ya ga abu bai mishi ba in yana so ya kare in yana son ya kowa abin sai ce ai annabi sun ya ce mana ahadithu fi amrina hadha ma laysa minhu huwa hantu kawai da abin da hana magana bid'a ne da ba bid'a ake wannan bid'a ake magana kan shi ما اسم بادي كاش من أحدث في أمرنا هذا وليس منه وهو عبد توش أمامنا حزم جي توش يا ماما لمن تتساق ومسع رأي با جي مصر لدبي با شي يسع شي ما سيسع مؤن نتيك مسع رديني جاكي نقوم قائدة من رد رد عليه ومن نقد الناس نقدوه إن كي تم aibogon mutane za ka ta gano wato kai ma za a gano naka ne yawa duk wannan alimamu da rajin yake buga misali da shi au ya kuzu ba lam ya kuzu bihil a in mutumin qablihi ko kuma mutum ya rike abin da magabata kafin sa basu su ba duk da wannan kun ga matsala ce da ake akan kanta shin sharaɗi ne duk abin da ka gina hukunci akan sa sai magabata sun Shi ne magana Imam Ahmad ya ce iyaka. iyaka iyaka in jakula fi mas'alatin laifi laka fiha imamun ka shedin ka ka zama ka faɗo wata magana da aka ce waye ka fadin ta kafin ka yake shigo ba ka da imani kanki imamu nafsika kaga da matsala saboda haka mutum sai ya taka tsantsan game da waɗannan abubuwan duk suna cin abubuwan da ilmoma ne waɗanda suke marasa amfani mutum ne duk lokacin da mutum zai karanta littafin al-muhalla bi ba ma al-muhalla ba duk littafin ibnu hazm to sai mutum ya kasance yana da ba'a an takuna ba'atuhu ghaziratun fil ilm ya kuma ya san sosai usul shine zai sai kaka abin da shi Abu Sa'd al-Huwaini yake cewa kenan ɗalibi na buƙatar ilmuma guda biyu ilimin musulun hadis da ilimin usulun fiqh ilimin musulun hadis musabbitu laka al'adilla shi zai tabbatar maka da hujja shi kuma usulun fiqh yusawwibu laka al-fahma shi kuma zai daidaita maka fahimta to haka suke tafiya ذاك يثبت لك الأدلة وهذا يصدق يصوب لك الفهم wannan za ka bincike a tabbatar da wannan ya tabbata hadisi ne in bincike to sai kuma ka dawo usulul fiqh usulul fiqh sai ka dawo shi kuma ne yusawwibu laka al-fahma shi kuma zai daidaita maka fahimtarka to duk wanda zai karanta littafin al Ibn al-Asqala Ibn Ibn al-Andalusi wajibin sa ne ya zama yi zurfi a cikin usulul fiqh ta da dukkan wata matsala da al-Imam Ibn hazmin zai kawo ta to zai iya maida ta zuwa ga abin da manya-manyan malamai suka tabbatar shi kenan sai ya kubuta amma mutumin da zai rungumo littafin ibn hazmin ya ce zai karantawa haka kawai Za zai iya kai kansa zuwa ga rudani kuma ya dora al'umma akan rudu kuma karshe shi kanshi ba zai ci riba ba sannan waɗanda yake karantarwa ba za su ci riba ba shi kenan su suna fita afkuwa a tsakanin al'umma domin ba za a taɓa fahimtar ba duk da wannan ba ana ana ana rena alkhairin da al'imamu na hazmin ya haifar ba ne a duniya ko kusa ba haka ake nufi ba amma ka'ida ce wannan ta ilimi dole a faɗe ka'ida ce ta mu'amala da nasoshin shari'ar musulunci da kuma mu'amala da ilimi da kada mutum ya je ya afka a cikin abin da ba haka yake ba shi ya dawo daga baya kuma yana da ya sani Allah dauka saki ya shirye ta da sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in